alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ci gaba da tafsirin suratul fatiha uh, da yardar Allah uh, daga yau zuwa gobe in Allah da za mu karasa wannan tafsiri na uh, suratul fatiha uh, sai kuma a dakata da karatu sai bayan sallah Allah ya kin Allah ya nuna mana a to jiya mun yi magana akan martabobin iyaka na abudu ilman wa amalan aka ce martabomi na ilimi guda biyu ne su ne al'ilmu billahi wal ilmu bidinihi sanin Allah da sanin addininsa kuma sanin Allah ya kunshi sanin zacinsa da siffofinsa da ayyukansa da sunayensa da kuma tsarkake shi daga dukkanin abin da bai dace da shi ba. Shi kuma sanin addininsa ya kunshi sanin addini addininsa addininsa al'amri a shar'i shine abin da Allah ya shar'anta ya umarni a aikata da kuma sanin addin aljiza'i wato addini addini na sakamako a san sakamako da kowane kuma har muka yi kuma cikin aiki aka ce su kuma martaba su ma guda biyu ne da sabul yamini da as-sabiqun al-muqarrabun da wanda suke gama garin musulmi da wanda suke kebantattu a cikin bayansa kuma muka kare da nuna cewa su wayannan kebantattun inda suka kere sauran mutane sun fi kowa sun fi mutane sanin Allah sun fi mutane sanin addininsa kuma sun fi mutane sanin jaza'i yadda yake da yadda za a samu lada har ta kai wato wani abin da a wajenmu ga baki ɗaya abu ne kawai bahi muna yin sa ba mu da lada za su sun san yadda da niyya wato za su mai da shi aikin lada su wajen su mu bahi wato ko da yaushe ko dai ya zama kusanci ne ko ya zama nisanta daga Allah abin da suke ganin nisanta daga Allah ne mu bahi ne barinsa suke abin da ke kusanci za su aikata shi kuma su mai da shi ibada aikata ba ya zama ibada cin abinci zama ibada bacci ya zama ibada saduwa da iyali ya zama ibada a ga duk da niyya sai abu ya zama mazala da ce inda mal amalu bin niyyat wa inda ma li kulli imrin ma nawa to eh, faslun eh, mun shiga sabon fasali yace warhal ubudiyyati tajuru ala khamsi asharati ka'ida ita ubudiya um, wato ba san me yake cewa pivot ko access ba uh, to a ce madogaranta ne yana yana yana kyakkyawa ya dogara akan ka'ida goma sha biyar duk ubudiya na cike jujjuyawa wayannan ka'idoji goma sha biyar man kammala ha kammala maratibal ubudiya. wanda ya kammala waɗannan to ya kammala martabobin ubudiyya ko ha, bayanin wannan goma sha biyar nan annal ubudiyyata munqasimatun munqasimatun alal qalbi wal lisani wal jawarihi to ita dai ibada an raba ta akwai ibadar zuciya akwai ibadar harshe akwai ibadar gaɓoɓi Wa'ala ala kullum minha ubudiyyatin takhussu kuma kowanne yana da ibada wacce take bance shi zuciya na da ibadata harshe na da ibadarsa gaɓoɓi suna da ibadarsu wal ahkamul latil ubudiyya hamsa kuma hukunce hukunce da suke na ubudiyya guda biyar ne an tuna ibn qayyim ba ne a cikin usul na malikiya da shafi'iyya da hanabila ahkamu a hukuncin shari'a um, sun kasu kashi biyar da wajib da mustahab da haramun da makruh da mubah a mazhabar abu hanifa kashi bakwai mazhabar abu hanifa suna rarrabewa tsakanin fardu da wajib mu a wajenmu da fardu da wajib abu ɗaya ne shine abinda idan ka aikata shi kana da lada idan baka aikata shi ba ka yi zunubi saboda an wajabta maka shi dole ka aikata shi to su a wajensu duk abinda wajibcinsa ya zo a cikin ayar Qur'ani ko da hadisi mutawatiri to shine fardu wanda ya zo da hadisi ɗaiɗaiku ahad shine wajib saboda haka wajabcin wannan duk da wajibai ne amma wajibcin abin da ya tabbata cikin Qur'ani da hadisi mutawatiri ya fi ƙarfi a wajensu su akan wajabcin wanda so da hadis ahad saboda shi wancan a cikin usul ana ce masa qat'iyyu thubuti babu shakka a cikin tabbatarsa inda aka ce ayar Qur'ani ce babu shakka akan cewa maganar Allah ce in aka ce hadisi muta waciri ne sahabbai da yawa da yawa sun ruwaito shi babu wani kokwanto a cikin cewa maza Allah ya faɗa shi amma hadisi a wanda na ce sahabi ɗaya ko biyu suka ruwaito to sunansa to ana ce masa dhanniyu thubut ana kyakkyawan zaton mazan Allah ya faɗa amma akwai possibility cewa bai faɗe ta ba wancan kuwa babu shakka saka so a wajen su wanda abin da ya tabbata daga Qur'ani da hadisi wace sai ci masa fard abin da ya tabbata da dalilin zanni kamar ah, ah, habr wahid sukan ce masa wajib kaga biyu kenan to sannan suna da mandubi suma suna da mubahi suma to sai makruhi suka kasa shi kashi biyu suna da makruhun karahatu tanzihi da makruhin karahata tahrimi makruh kara tanzi tanzi shine makruhi irin namu shine abin da ake anki abu makruhi ne anki idan ka aikata shi baka yi zunubi ba amma idan ka bar shi saboda Allah kana da lada an gani Allah bai haramta maka ba amma abu ne mara kyau in ka bar shi kana da ladan bari amma in ka aikata shi ne ba haram ka aikata ba babu zunubi to wannan shine makruhi a wajen mu to shi wannan suna kiransa makruh karahata tanzih to abinda kuwa aka haramta amma da khabrun wahid ba da hadisi mutawatiri ko ko ayar qur'ani ba sai suke cewa makruh karahata tahrim makruhi ne amma ki na haramci kaga mu haramun ne mutlakan a wajen mu saka abin da suke cewa haramun shine abin da ya tabbata haramcin sai ya tabbata da ayar Qur'ani ko da hadisi mutawatiri so haka su ahnaf sai zama suna da ahkam guda bakwai da fardu da wajibu da mandubi da mubahi da makruh karahata tanzihi da makruh karahata tahrimi da haramu amma sauran mazhabobi a usul mazhabu a wajen mu guda biyar ne wajib da farz abu ɗaya ne so haka wajib mandub mubah makro haram wannan su ne ahkam ah, a shari'a akwai kuma ahkam wad'iyya wanda aka aje eh, da sababu da shartu da mani wanda duk ana karatun usulul fiqh eh, za a shiga za a shiga cikin su to eh, wa'annan ka shi tunda ba hanbali ne ya ce hukunci nan guda biyar ne da wajib da mustahab da haramun da makruh da mubah kaga ashe idan mutum ba hanafe ne ya ce bakwai ne to sai ce bakwai sau uku shi sai ce ashirin da ɗaya an fahimta shi ko wanda tana ce biyar ne sai zama biyar sau uku ukun nan menene zuciya harshe gaɓoɓi ko kowanne yana da hukunci guda biyar biyar sau uku nawa sha biyar wannan shine abin da ya ce um, ibada ta dogara a kanta zuciya tana da wajibinta da mandubinta da mubahinta da makruhinta da haramun harshe ma na da su guda biyar gabubba suna da su guda biyar in ya zo kan gabubban ma zai ƙara rarrabewa su ma a tafi a tafi har wajen guda ashirin da biyar <laughs> amma ƙa'ida wannan sha biyar ya ce wahiyar da kulli wahidin min al-qalbi wal lisani wal jawarih wayannan guda biyar nan suna daga kowanne daga cikin zuciya da harshe da gabba. Fa wajibul qalbi wajibi akan zuciya minhum muttafaqun alaihi ala wujubihi wa mukhtalafun fihi a cikinsa akwai wanda malamai sun yi ittifaki cewa wajibi ne a cikin kuma akwai wanda aka yi saɓani, wasu ka ce wajibi ne wasu ka ce mandubi ne to fal muttafaq ala wujubihi abinda malamai suka yi ittifaki akan cewa wajibi ne a cikin ibadar zuciya wajibi ba bi ma'ana idan ka yi shi zuciya ta yi shi kana da lada idan zuciya ba ta yi shi ba kana da zunubi dole ne akan zuciya to kal ikhlasi kamar tsakake addini saboda Allah wa ma umiru illa li abdullah mukhlisina lahuddin umarni ne na Allah wal amru lil wujubi umarni idan an yi umarni asalinsa wajibi ne sai dai idan akwai wata hujjar tana cewa a'a mandubi ne ko mubahi ne amma asalin al'amru lil wujubi to <clears throat> wa tawakkul haka tawakkali wajibi ne ka dogara akan Allah ka yadda cewa Allah shine abin dogaro cewa dukkanin abin da kake na bukata bukatuwarka ka jingina kanka da ubangiji sunata zuciya ce tawakkali wajibi ne wata wakkal ala Allah ka dogara akan Allah wata wakkal ala al mubin ka dogara akan Allah wanda yake shine al-haqqul mubin wal muhabba haka soyayya zuciya ta so Allah da manzansa wannan wajibi ne duk wanda ya ji zuciyarsa ba ta son Allah ko ba ta son manzan Allah yana cikin sabon Allah wajibi ne dole ne zuciya ta so yana cikin wajibat na kudu haka asabru hakuri dauriya ai dauriya akan umarnin Allah ai dauriya akan hanin Allah a yi jauriya akan makadiru na ubangiji abinda Allah zai bijiro maka da shi a rayuwarka da mutuwa ne da rashin lafiya da rashin dukiya da waye a nan wannan wajibi ne ya ayyuhal ladina amanu sabiru wasabiru warabitu to haka wal inaba komawa izuwa Allah subhanahu wata'ala a cikin tuba idan mutum ya, ya koma wajen Allah ya nemi tuba manzanni suna cewa alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib akan Allah na dogara kuma wajensa nake koma cikin tuba yace wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu komo izo ubangijin ku cikin tuba kuma ku ku eh, mika wuya gare shi haka wal khawf tsoro tsoron Allah wajibi ne wa iyaya fattaqun wa iyaya farhabun wala takhafuhum wa khafuni in kuntum mumini umarni ga shi nan aji ji tsoron Allah a tsoron Allah haka war raja raja'i ya zama dukkanin abin da kake nema kana raja'in rahama daga wajen ubangiji kana raja'in ni'ima daga wajen ubangiji kana fatan cewa Allah zai zai maka kai aiki kuma kai fatan cewa za ka san wannan sakamako wajen Allah subhanahu wataala what tasdiqul jazim gaskatawa wato jazima gaskatawa cikakkiyar gaskatawa babu zancen shakka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana ka gaskata ba ka jin wani abu indai ka tabbatar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to babu zancen wani kokonto indai annabi ya faɗa to gaskiya ne in aya in Allah ya faɗa to gaskiya ne wannan gaskatawar wajibi ne a zuciya ba za ka yi shakka a cikin wani abu da ya zo a cikin Qur'ani eh, cewa eh, gaskiya ne ko ba gaskiya ba ba za ka yi shakka ba ba wani abu na karicawa ko rashin gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wan niyyatu fil ibada haka wajibi ne niyya a cikin ibada yana cikin wajibat na zuciya in za ka ibada ya zama dan niyya mai amfani me yasa niyya take wajiba saboda niyya ita ce na farko take tabbatar da inda ka dosa da aikinka na biyu ita take rarrabe abin da yake ibada da ada yanzu in ka tashi da safe baka yi niyyar azumi ba kawai gari baka ci abinci ba har rana ta faɗi ka yi azumi ba kai ba kawai al'ada ce ka yi yunwaka ko kuma haka kake so ko wace da diet kake yi saka in dai ibada ce sai da niyya sai ka san cewa wa Allah kake a san da za ka yi ba kuma lallai a ah, wai faɗa da baki ba a'a zuciya ta sani in ka je wafi ka san wafi ka zo yi saboda Allah ba zuwa kai kawai ka dinga zagayawa ba kana exercise ko akwai wanda zai ce bari je ya ya exercise ya je ta waya Ka'aba yana exercise yana tafiya misali kaga wannan bai wafi ba ko ka ce za ka yi sallah kana ganin press ups ne sama da ƙasa ko ka je za ka yi azumi kana amma diet kake to ita niyya cikin ibada wajiba ce wa hadhihi eh, eh, qadarun za'id alal ikhlasi yace ita niyya a cikin ibada ita ce wato wani abu ne da aka dora akan ikhlas bayan ikhlasi na cewa an tsarkake addini saboda Allah niyya wani abu ne wanda aka dora فإن الإخلاص هو إفراد إفراد من غيره min ghairihi إخلاصي eh, shi ikhlasi shine الله da abun bautawa daga waninsa shine إخلاص cewa sallan nan Allah kake wa azumin nan Allah kake wa um, zakkan nan Allah kake wa sadakan nan kana Allah kake wa kyautar da kai Allah kake wa inna ma ko saboda Allah muka yi wannan cewa da muka yi la nuridu minkum jaza'an wala shukura to amma ita anniya um, niyyatul ibada tana da martaba guda biyu niyyar ibada ahaduhuma tamyizul ibadati anil ada shine abin da muka faɗa tana rarrabewa tsakanin ibada da al'ada tana rarrabewa tsakanin ibada da al'ada duk abin da ka yi Um, idan ka yi da niyyar bauta wa Allah to ta rarrabe shi ya zama ibada idan kuwa ka yi ne kawai saboda uh, jin daɗin ranka wannan kuma al'ada ka ce A Saniya, tamyizu marrati bil ibadati ba'daha an بعض na biyu kuma shine rarrabewa tamyizi a tsakanin martabobin ibada in ka tashi sallah yaya aka san cewa sallar farilla kake ko sallar nafila niyya ko mm-hmm. ka shiga masallaci ka ta da raka biyu to eh, tahiyatul masjid kake ko a ramuwar sallar asuba kake an gane niyya ita take rarrabe eh, farilla daga nafila niyya take rarrabe sallar azhar daga sallar la'asar sallar magarba daga sallar isha ba za ka je kawai kai sallah baka san wace sallah kake yi ba saka wannan martabi guda biyu na niyya wani kadari ne ya zama an dora akan ikhlasi bayan tsarkake Allah ta Allah da ibada niyya ce take rarrabewa tsakanin ibada da al'ada kuma take fitar da martabar ibada farilla ne nafila ne azahar ce la'asar ce niyya ce take yin wannan wal aqsamu thalatha wajiba wayannan kuma rabon guda uku dukkanin wajibai ne dukkanin ibada da Allah da manzo Allah sun ce mal a'malu niyyati wani ma kuma dukkanin wayannan guda uku suna ciki dole ya zama an yi shi an yi aikin nan saboda Allah ba kuma saboda Allah shi shi kadai an tsarkake shi saboda Allah dan cewa wa ma umiru illa ya'budu Allah mukhlisina lahu din sai an tsarkake masa ibadan nan sai ta zama an tsarkake ta saboda Allah subhanahu wa ta'ala sannan sai mutum ya yi niyyar ibada da wannan aikin ba al'ada ba ce sannan kuma ya san martabar ibada da ya kawo wannan guda uku wajibi ne a cikin ibada kafin ta karɓu in ka je kai sallah baka san wace sallah kake ba to ba kai sallar ba ba kai sallar ba ka je ka raka hudawa ba baka san azhar kai ba ko la'asar ba kai niyyar azhar ko da asar ba to wace sallah kai kuma ka ce kai mai a wajen Allah subhanahu wataala saka wayannan guda uku wajibi ne ya cin wajibatu na alqalbu to wa kadhalika sidqu haka kuma gaskiya da aka ce asirku asirku gaskiya a cikin aiki wal farqu bainahu wa bainal ikhlas anna lil abdi matluban wa talaba shi bawa yana da abin da yake nema kuma yana da neman ga abin da yake nema ga kuma hanyar nemansa to fal ikhlasu tauhidu matlubihi Sirku tauhidu talabihi ikhlas shine kadaita abin da ake nema mai ake nema Allah subhanahu wataala kadaita shi shine ikhlasi to sirku kuwa ka kadaita aikin naka idan sallah kake yi misali ya zama sallah kake ba ba sallah kana wasa ba idan azumi kake zama azumi kake ya zama ka yi shi da gaske ka kaɗaica shi shi kansa aikin sallan nan sallah kake ka san sallah kuma sallah kake ka shiga cikin sallah daga ran da kai sai kai karbu kabar harama sai san da ka fita cikin sallah to shine wannan sirkuwa cikin cikin aikinka kana neman Allah da sallar ka, amma ya zama cewa ita kanta sallar ka kadaita ta baka je kana yin sallah kana yin wani abun daban ba an fahimta kuma baka zo kuma kana yin sallah dan Allah kana tunanin ai mutane suna ganin ka kana jin daɗi ba idan kana tunanin mutane suna ganin ka ko kana yi dan su yaba maka ko kana yi dan kada zarge ka sanda kake yin sallar nan to baka kadaita Allah da sallar ka ba kayi dan a waje da kayi dan Allah amma kuma kayi dan mutane ka shigar da riya cikin sallar ka babu ikhlasi idan kuma kana yin sallar Allah kake wa sallah amma sai ya zama kana shigar da waɗansu abubuwan da ban cikin sallar ka baka kadaita ta kuma babu sirku a cikin aikin ka an gane ko bambancin al-ikhlas da as to eh, yake cewa haka haka eh, eh, واتفق الأمة على وجوب هذه الأعمال على القلب من حيث الجملة yace al'ummar musulmi ga baki ɗaya malamai sun yi ittifaki akan wajibcin wa'annan ayyukan akan zuciya daga daga fuskar jumla a dunkule waka zalika nusu fil obodiya haka yin nasiha cikin ibada wato ya zama an kyautata ta ibadar wa dini alaihi da kuma eh, wato eh, dogaran addini a kansa wa huwa badl judi fi iqa'i rububiyyati ala al-wajhi al-mahbubi lirabbi al-mardada lirabbi al-mardila menene annus min nasiha shine mutum ya iya ya sa iyakacin ƙoƙarinsa ya kawo ibada akan fuskar da Allah yake so kuma ya daidaita. yadda Allah yake so yadda yadda manzo Allah ya koya maka yadda ake so ai sallah kai sallah kai iya kace wani kawo sallah zaman nan na sallah ka zauna yadda ka san manzo Allah sai ya zama sujjada kai ta yadda ya kamata ka yi ta ruku'u kai yadda ya kamata ka yi shi karatu kai yadda ya kamata ka iya cin kokarin ka ka kawo ibada akan fuska akan yadda Allah yake so kuma yadda Allah ya yi da ita uh, wajibi ne duk wannan wancan ana sallah a ce oya oya a ce oya oya ana ana ana ana garaje baka samu ma karatun kirki ba karatun an yi shi a gurguje hmm. ka yi sujada kamar an dora maka garwashi a ƙasa kana sa hmm. goshin ka kana dagowa duk irin wa'annan babu nutsuwa duk wannan eh, ba a yi nutsu cikin ibada ba ya ce ce wa asu hada wajib wa kamaluhu martabatul muqarrabin asalin wannan eh, nus a cikin ibada kyautata a cikin ibada wajibi ne amma kammala shi wannan martaba ce ta mukarrabai su su ne suka kai wannan matsayin kammalawa dukkaninmu aikinmu eh, tawayayye ne wa kadhalika kullu wahidin min hadhihi alwajibati alqalbiyya lahu tarfan haka dukkanin wani wajibi a cikin wa'annan wajiban na zuciya yana da yana da um, wato uh, zarafi guda biyu wajibin mustahaq wajibi wanda yake idan ba a yi shi ba babu abin ya ce wannan shine martabar asabul yamini sannan wa kamalun mustahab wa kuma martabar martabatul muqarrabi sai kuma kammala wacce ita mustahabbi ce wacce martabar mukarrabai mukarrabin waliyan Allah kusanta mu zuci kamar yadda a cikin aiki wani zai sallah ta wajibi ya tsaya a nan su kuma mukarrabun za su sallah wajibi su kawo salloli na nafila ko za su yi zakka ta wajiba su kawo sadakoki na nafila za su yi hajji su kawo umra nafila za su yi duk bayan sun kawo wajibi yi ta kawo abin da yake da wafi to haka ita ma aikin zuciya in an kawo wajibin sai kuma akwai akwai ƙari wanda su makusanta suke kawa to wayannan su wanda aka ittifaki a kansu amal muktalafu fihi fakar rida to cikin wanda ake sabawa a cikinsa wajibi ne ko mandubi ne yace kamar rida yadda yadda da hukuncin Allah idan ya zo wa kai yadda da shi ka san haƙuri daban yadda daban mm. ko haƙuri daban yadda daban fa inna fi wujubihi qawlaini lil fuqaha wa sufiya a cikin wajibcin rida akwai magana guda biyu a wajen fuqaha da da da sufiya da da malaman sufaye wal qawlani li ashabi ahmad kuma wayannan maganganun guda biyu an sami su a wajen sahabban um, Ahmad bin Hanbal faman aujabahu qala as-suqtu haram wala khalasa anhu illa bir rida wanda yake wajabta shi yace ai fushi da da kaddara haramun ne fushi da kaddara haramun ne kuma babu hanyar fita daga fushi sai ta hanyar yadda wa ma la khalasa khalasa anhu anil harami illa bihi fa wajib kuma dukkanin abinda idan ba da shi ba ba za a kubuta daga haramun ba ya zama wajibi duk abinda. idan ana cewa man la yatimmu wajibu illa bihi Fahuwa wajibun duk abinda wajibi baya kammala sai da shi to wajibi ne haka dukkanin abinda. haramun ba a iya rabuwa da shi da ita sai da shi to ya zama wajibi malla la anil harami illa bihi fa huwa wajibun wannan kaidoji ne to wahtaju bi athari man lam yasbir ala bala'i wa lam yarda bi qada'i falyattakhidh rabban siwaya sai suke kafa hujja da asar da wato ruwaya da ake ruwaicewa ba hadisi ba ake cewa na sanar banu isra'ila ne cewa wanda bai jaure ba akan jarrabawa ta akan bala'i na akan jarrabawa ta kuma bai yadda da ƙada'i na ba abinda na ƙaddara masa to ya nemi ubangiji ba ni ba suka hujja da wannan to man qala huwa mustahab wanda ya ce kuwa rida a'a mustahabbi ce ƙala ya ce lam ya ji al'amru bihi fil qur'ani wa lafi suna babu inda aka ba da umarni a cikin ƙur'ani ko sunna aka ce lallai a yadda da kaddara bi khilafi sabr sabanin haƙuri ko a ƙur'ani da yawa an ce isbiru ku yi haƙuri an bada umarni ah, wa inna mara amara bihi fi mawadi kathira min kitabi ai Allah ya umarni da haƙuri a wurare da yawa da daure a wurare da yawa a cikin littafin sa wa kadhalika tawakkul haka kuma tawakkali shi Allah ya umarni qala ta'ala ubangiji yana cewa in kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin in kun kasance kun yi imani da Allah to ku dogara a kansa in kun kasance musulmi ne ya rataya kasancewar musulmi je mu yi magana sharɗu da mashruɗi fa alaihi ya yace in kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkalu in dai ku kun yi mani da Allah to ku dogara akan Allah sannan kuma ya ce, in musulmi na. wato in kun dogara kun kasance musulmi ashe wanda ba shi da tawakkali bai imani da Allah ba ko ba musulmi ba ne? wannan ya nuna zuwa mai cewa tawakkali wajibi ne a tawakkul wajibun saboda idan babu shi ba ma imani ba musulunci saboda shi an sa shi shine alama kamar yadda aka sanya biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace alamar tabbatar cewa ana son Allah ko kuma take kawo mana Allah ya so mu in kuntum tuhibuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah to nan kuma yace in kuntum amantum billahi Fa'adai alaihi tawakkalu in kuntum muslimina to haka ce wa anibu ila rabbikum ina ba ku komo izuwa ubangiji jikinku ba wannan kaga ina ba ya zama qur'ani ya zo da umarni hmm. eh, wa amara bil ikhlasi haka kuma umarni da ikhlasi ce wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin ba umarce su ba sai dai su bauta wa Allah suna tsarkake masa addini wa kadhalika al haka tsoro yace fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'mini. kada ku ji tsoron su ku ji tsoro na in kun kasance mu'mini. wa khafuni in kuntum mu'mini. ashe idan kuka ji tsoron wani ko ba ku ji tsoro na ba to ba ku kasance mu'mini ba in ji Allah subhanahu wataala yace fala mu wakhshawm kada ku ji tsoron su ku ji tsoro na ya ce eh, wa iya ya farhabun ni ya kamata ni kadai za ku ji tsoro wa kaza duka sirk haka gaskiya Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu kunu eh, ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqina ya ku wanda kuke imani ku ji tsoron Allah ku kasance tare da masu gaskiya wa kadhalika muhabba haka soyayya wa hiya afradul wajibat ita ce mafi eh, ƙarfi mafi wajibci a cikin wajibai idh hiya qalbul ibadati al ma'mur biha dan ita ce zuciyar ibada wacce aka yi umarni da ita eh, wa mukhuha wa ruha ita ce ruhinta mun riga mun magana cewa ibada ba ta cika sai da mai soyayya ko a tadallulu wal mahabba eh, wa amma rida amma ita rida fa yadda fa inna ma ja'a fil qur'ani madhu ahlihi abin da yazo a cikin alqur'ani dai shine yaba wa ma'abocin yadda wathanau alaihim da yaba musu lal amru bihi ba ai umarni da ita ba Ƙalu wa ammal athar mazkur fa isra'ili la yuhtajju bihi suka ce wannan ko athar da ake kafa hujja da shi athar athar ne ah, isra'ili cikin labarun bani isra'ila ne wanda ba za a kafa hujja da su ba ƙalu hmm. suka ce wa fil hadith al an nabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisi sananne daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa in istata'ta an ta'mala ar-ridha ma'a al-yaqini faf'al fa in lam tastati fa inna fi as-sabri ala ma ma tukrahun ma tukrahun nafsu khairan kathira yace idan za ka iya mu'amala za ka iya mu'amala da wato eh, yadda tare da yaƙini to ka aikata wani abu ya same ka na tashin hankali ka karɓe shi ka yadda da shi kuma eh, eh, ka ta yaƙinin cewa wannan daga wajen Allah yake kuma kai da abin da Allah ya kawo ya ce to kai haka idan ba za ka iya yadda ba to yace eh, fa inna sabri fa inna fi sabri alama takunu nafs khairan kafira to to a cikin dauriya akwai alkhairi da yawa a cikin dauriya akan abin da rai baya so saka baka yadda din ba zuciyarka ba ta saki ba amma ka dauri. to shi ma akwai alkhairi a ciki wa huwa fi ba'd sunan cikin wasu cikin sunan kalun suka ce wa amma qaulukum la khalas an illa bihi falaysa bilazim suka ce kuma faɗar da kuke kuna cewa ba a kubuta daga fushi da hukuncin Allah sai da rida yace wannan ba lazimi bane fa inda maratiban nasi fil, fil maqduri talata martabar mutane a cikin abin da Allah ya kaddara musu martaba uku ne mutane martaba uku ne ardahu alaha mafi daukakan mutane bayan Allah makusanta sun yadda kawai duk abin da Allah ya musu sun yadda an gani wannan shine eh, ƙarshen martaba ce ƙolin martaba rida to sai na biyunsu eh, a ko asfalaha sai mafi ƙasƙancinsu su ne masu fushi Allah ya yi abu suna fushi da shi wa'ancan sun yadda kawai haka Allah yi wa'annan sun tsaya suna fushi da hukuncin Allah an gane ko wasabru alaihi eh, eh, bijunin eh, rida bihi huwa awsatuha to dauriya a kansa ba tare da yarda da shi ba shine matsakaici saka matsakaicen mutane wanda suke tsakiya tsake tsaki hmm. a sabul yamini ashabul maimana hmm. to suna in an Allah ya kawo su kaddara sai su daure zuciya na jin ciwo amma sun daure shi ne wannan fadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam eh, inda yake cewa eh, fa inna fi sabri eh, alama takrahu nafsu khairan kathira to a daure din ran baya so amma a daure akwai alkhairi wannan shine matsakaici. saka wasu yi fushi wasu kuma a'a ba daɗi amma su daure wasu kuma sun yadda to eh, ya ce fal'ula fal'ula lil muqarrabin sabiqin hmm. martabar farko ta yadda da duk abin da Allah ya kaddara wannan na makusantan Allah makusanta ne wanda suka tsere wa mutane sun tsere Wa wasaniya lil muqtasidin ta biyu tana nan ta wajen mutane tsake tsaki wanda suke suke tsaki suke su ba can koli ba cikin sun Allah kuma ba ba su faɗi can ƙasa ba wasaniya lil zalimin na uku kuma ga azzalimai wa kathiru minan nasi yasbiru biro makjuri fala yaskhut fala yaskhut da yawa daga cikin mutane suna yin dauriya suna hakuri akan abin da Allah ya kaddara musu amma ba sa ba tare da sun yi fushi da hukuncin Allah ba wa huwa ghayr radin bihi amma kuma ba su yadda ba ba su samu ba su kai martabar yadda da wani hukuncin Allah ba ah, farida amrun akhar saboda ita yadda wani abu ne daban da hakuri وقد أشكل على بعض الناس ijtima'ur rida ma'a ta'allum to wasu mutane su suke cewa to yaya za a yi a ce an yadda da abu sannan kuma ana jin zafinsa an yi maka wani abu ko Allah ya kaddara maka wani abu an cutar da kai wannan abin ya maka ciwo amma kuma ka yadda cewa daga wajen Allah yake ka yadda kai ce a wannan ba ai ba zai ba in dai har kana jin zafin abin to baka yadda ba kenan haka suke cewa wa dhanna anna annahuma mutabayana ne suke ganin wannan abun wato akwai tabayuni tsakanin su babu in dai ka yadda to babu zance sauran ciwo inda sauran ciwo to baka yadda ba walaysa kama dhannu yace ba kuma kuma yake zato bane fal maridu sharibu liddawa il kariha karihi muta'allam muta'allam bihi radin bihi marar lafiya idan aka bashi magani mai ɗaci ko magani mai ciwo yana magani da baya so yana yana jin yana jin zafin maganin baya baya jin daɗin maganin amma kuma ya yarda da shi ko ba haka ba ya yarda da shi ka je a baka wani abu mai tsami ko wani abu mai ɗaci ko wani magani mai cutarwa ko ka yanke ka je a ɗinke ba so kana jin zafin amma kuma ka yadda, saboda ka san wannan shine hanyar warakar ka so da haka ashe jin zafi baya kore yadda. yarda allun kama la yunafi sabr la yunafi radabi kamar yadda shi jin ciwon abu baya kore dauriya haka baya kore yadda. وهذا الخلاف بينهم ina هو في الرضا بقضائه الكوني amma wannan saɓani a tsakanin malamai waɗansu suka ce rida wajibi suka ce musu ne ana magana akan rida akan ƙadda'in Allah kauri ba dini ba wato abinda Allah zai ɗora maka na rashi na jarrabawa wala nablu wannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wasamarati irin su Allah jifa ku abu na tsoro ko wani abu na yunwa ko wani abu na tawayar um, shukarka ko ko tawayar rayuwa ko tawayar abin da aka tsoro duk waɗannan idan suka san bawa a nan ake maganar yadda wajiba ce ko musahabi ce amma abin da ya shafi umarnin Allah na shari'a to miƙa wuya da da shi wannan dole ne Uh, ya ce uh, wa uh, ya ce wa amma wa amma rida bihi rabban wa ilahan hmm. amma fa yadda da cewa Allah shine ubangiji kuma Allah shine abin bautawa wa rida bi amrihi dini da yadda da umarninsa na addini na cewa ka aikata kaza kada ka aikata kaza fa muttafaqun ala fardiyatihi To wannan malamai sun ittifaqi akan cewa farilla ne balla yasirul abdu musliman illa bi hadha rida bari Allah bawa baya ma zama musulmi sai da wannan yardar ba ka zama musulmi sai ka yarda da cewa Allah shine abin bauta da gaskiya shi kadai ba ka zama musulmi sai ka yarda hukuncinsa an yarda billahi rabban Yadda yarda da Allah ubangiji wa bil islami dinan yadda yarda da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da addinin musulunci shine addini wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo wannan kullum ana so a yi ta maimaitawa raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula su ne abin da za a tambaye ku a kabari za a tambaye mu a kabari waye ubangijinka me addininka waye manzanka to ka saba faɗa cin a duniya ka yi ta faɗa kullum ana tambaye ka kawai ka yadda ana wanda kiri da nakirin da munkar suna zuwa marrabuka Allah majinuka al-islam Marrasuluka, rasuluka muhammadu sallallahu alaihi wasallam to ka saba kullum raditu billahi rabban Hmm. wa islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi rasulan na yadda da Allah shine ubangiji na hmm. na yadda addini musulunci shine addini na na yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine uh, wa min hadha aidan iftilafuhum fi fi khushu'i fi salah daga nan aka daga nan kuma aka samu shi ma sabanin su a cikin khushu'i a cikin sallah wa fihi qawlan fuqaha'i wanda a cikin sa shi ma akwai sabani a wajen fuqaha magana guda biyu ah, wa ala qawlayn ikhtilafuhum fi wujub al-i'adati ala man ghalaba alayhi al-waswas fi salati kuma akan wannan sabanin aka samu sabani a cikin su akan wanda ya waswasi wanda waswasi ya galaba a kansa a cikin sallarsa zai rama sallah ko ba zai rama ba tunda khushu'i eh, ya kamata da khushu'i babu wannan waswasan amma mutumin da yake yawan yin waswasi a sallah wasu malamai suka ce sai um, sai ya sake sallah wanda ya ce wajibi ne khushu'i ya ce idan yi waswasin nan ya masa yawa sai ya sake sallah wanda kuma ya ce a mustahabi ne bai dora masa sai ya rama ba فأجابها eh, ibn Hamid min asabi Ahmad a cikin sabon Ahmad ibn Hamid yace duk wanda ya waswasi da cikin sallah sai ya rama wa Abu Hamid al-Ghazali fi ihya'ihi Imam Abu Hamid al-Ghazali a cikin littafin sa Ihya ulumuddin shi ma yace wanda ya waswasi da a cikin sallah sai ya rama ta walam yujibha akthar fuqaha amma yawancin fuqaha ba su wajabta ba saboda sai ku khushu'i nan a matsayin mustahab wacce jusa kafa hujja bi anna nabiyya sallallahu wa sallam cewa Allah sallallahu alaihi wa sallam amara man sahafi salatihi bi sajdataini bi sajdati sahwi wa lam ya'mur bil eh, bil i'adati bil i'adati cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya umarci wanda yayi rakkan wa a cikin sallarsa yace ya sujada guda biyu ko kabdii kubaa dikoo sajjaaf guda biyu. Duk da bai ce kuma ya rama ba. Duk da ya inna shaitana ya ci ahadakum fi salatihi fa ya ƙulu uzkur kaza uzkur kaza uh, lima lam yakun yazkur hatta yadhillu rajula an yajri kam sallah. Hmm. ya ce shaidan yana zuwa wajen ɗaya daga cikin ku a cikin sallarsa sai ce masa tuna kaza tuna kaza daga cikin abubuwan da bai tuna ba ya dinga tuna masa har sai ya bacar da eh, mutum eh, daga cikin sallarsa sai ya wajen da mutum yadda zai zo eh, ya batar shi ya zo bai masar sallah raka'a nawa ba amma kuma duk da haka bai ce a rama sallar ba hmm. sai ce a sujudu sawi in ka zo kana kokwanto na cika sallah ban cika sallah ba sai kai wannan sujada ta sahu eh, lakin la niza anna hadhihi salata la yuthabu ala shay'in minha illa bi qadri husuri qalbihi huduri qalbihi wa khudu'ihi sai dai kuma babu wani kokwanto cewa wannan sallar ba a ba a ba a ram ba a ba da ladan wani abu a cikin ta la yusabu ala shay'in minha ba a ba da ladan komai a cikin wannan sallar sai kaddarin abin da zuciyarsa ta halarta kamar qala nabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innal abda la yansarifu min as-salati wa lam yakul lahu ولم يكتب له illa نصفها bawa sai yin sallah ya sallama amma a cikin sallan nan ba a rubuta masa komai sai rabinta ko ya ce kuma sulusaha ko kuma a'a ta kashi ɗaya cikin uku ya ce rubu'uha ya ai kashi ɗaya cikin hudu hatta balaga ushruha ushraha har sai da ya kai cewa ushri kashi ɗaya cikin goma mutum zai sallah akwai wanda zai sallah babu abin da ya samu sai 10% kashi ɗaya cikin goma kala ibn abbas radiyallahu anhu ma ibn abbas radiyallahu ma yake cewa laisa laka min salatika illa ma aqalta minha baka da komai a cikin sallar ka sai abin da ka hankalta a cikin ta falaysa sahih eh, falaysat sahihun bi'tibari eh, tartibi kamali ha alaiha sallan na bata kasance ingantacciya ba idan ka itibarin tartibin abin da ake nema daga wajen sallah akan ta cewa sallan nan maksudin ta shine ka je ka munajat da ubangiji ka subhanahu wataala wa in summiyat sahihatan bi itibari anna la na'muru bil i'adati ko da kuwa an ambace cewa ingantacciya ce ta fuskar cewa ba mu umarce shi da ya rama ba sallar dai mutum ya yi sallar ba za a ce rama ba amma sallar nan ba ingantacciya ba ce saboda maksudinta kana gaban Allah kana kushu'i ba kai ba eh, fayuqalu salatun sahiha ma annahu la yuthabu alaiha fa'idaha sai a ce mata ai sallah ce ingantacciya duk da cewa wato ehm, eh, wanda ya aika ba za a ba shi lada ba نعم آه والقصد to uh, eh, abinda ake dai nufi a nan shine anna hadhihi al-a'mal wajibuha wa mustahabbaha cewa wayannan ayyuka ayyuka na zuciya da wajibanta da mustahabbanta baki daya min ubudiyatil qalb suna cikin ibadar zuciya faman attalaha faqad attala ubudiyata ubudiyati ubudiyata malik wanda ya watsar da wannan ibada ta zuciya to ya watsar da ibadar sarki wa in kama bi ubudiyatil mamaliki duk ko da ya shi ya tsaya akan ibadar abin da aka mallaka zuciya ce sarki aikin aikinta suke yi to idan ka bar aikin zuciya to kai aikin gabobi? ka bar aikin sarki ne ka tsaya kana aikin Um, mutan fada mm. fadawansa ka bar mai muhimmanci mm. saboda aikin gaba idan ka yi shi idan bai zo tare da aikin zuciya ba ba inda zai kai ka mm. da sallar ka, da azuminka da zakkarka da sadakarka idan misali babu ikhlasi a ciki bai amfani komai a lahira ba in babu tsoron Allah a rayuwarka bai amfane ka ba in babu dogara kan Allah ba su amfane ka ba amma a zahiri ya amfane ka za mu ce ka yi za mu ga girman ka za mu yaba maka to shine abin da yake faɗa nan cewa waɗannan wajiban nan da musabbai na zuciya wanda ya watsar da su to ya watsar da ibada sarki ko da a ce kuwa yana da ya tsaya kan ibadar abin da sarki ya malaka wato gaɓoɓi mm. wa in kama bodiyati ra'iyatihi da jawari ko da ya tsaya ya miƙe yana aikin eh, abin da aka ba wa zuciya kiwo na gaɓoɓi wal maksudu an kona malikul a'da wa huwa al-qalb qa'iman bi ubudiyyati Allah subhana. ai abinda ake nema dai a nan a cikin wannan magana da aka yi na wajibatul qalb ya zama cewa zuciya e eh, wace ce sarkin gaɓuɓa mai sarrafa gaɓuɓa ya zama ta tsaya da bautar Allah subhanahu wata'ala a koWa wa da shi wato ita zuciyar da abin da aka bata kulawa da shi na gaba zama su tsaya kan ibadar Allah subhanahu wata'ala to wannan an yi zancen abin da yake wajibi da mustahabi akan zuciya to wa ammal muharramatu lati alaihi to abubuwan suke haramun fa akan zuciya yace fal kibru war riya'u wal ujbu wal hasadu wal gaflatu wan nifaqu duk wayannan akwai sun aka duba muktasar ahadari daga farko duk za a ga wayannan kafin a shiga zancen babin dahara ya kawo wayannan abubuwa na abin da yake wajibi da haram akan zuciya kamar girman kai ko riya ko ujubu ko hassada ko rakkanwa ko munafinci wa'annan dukkaninsu muharramai ne akan zuciya to yace wa huwa nau'an kufrun wa ma'siya abubuwan nan kuma da aka haramta zuciya su kuma nau'i biyu ne akwai wa'anda aikata su kafirci ne akwai waɗanda kuma aikata su zunubi ne menene kafirci wane ne kafirci ka shakki wani faƙi wa shirki wato wa bi'iha kamar shakka a cikin Allah Allah Allah ce afillahi shak akwai shakka cikin Allah to shakka cikin Allah hmm. kafirci ne haka munafinci mutum ya nuna imani a zahiri ya ɓoye kafirci a zuciya duk wannan kafirci ne ah, haka shirka mutum yana yin eh, ya je na bauta wani Allah ko da ya a zahiri ya zo na cewa shi Allah yake ce duk wannan ah, kafirci ne a cikin muharramati na zuciya hmm. wa'anda suke kuma zanibi na zuciya su kuma nau'i biyu ne akwai kaba'ir akwai saga'ir manya-manyan zunuban zuciya da ƙananan-ƙananan zunubai to manya-manyan zunubai na zuciya kan riya kamar riya wal ujubu da da ajabi wal kibru da girman kai wal fakhru da alfahari wal khaila'u da wannan dai shi ma eh, shi ma kamar alfahari ne nuna isa eh, wal min rahmatillahi ko yanke kauna daga jin kan Allah subhanahu wata'ala wal ya'su min rauhillahi da yanke kauna daga saukin Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul zumar ana cewa la taqnatu min rahmatillahi ko annabi ayyubu annabi yaqubu yana cewa 'ya'yansa la asu min rauhillahi kada ku yanke haso daga um, rahmar ubangiji wal amnu min makrillahi da amincewa da shirin Allah ka yadda cewa Allah maka kana zaune misali kana kan imani kana kan musulunci kana kan ibada ka manta cewa Allah ne ya ajiye ka nan ka je ka saki ka ɗauka kai ne Allah ya zo maka ta inda baka zato ka fita daga cin wannan halin duk wannan manya-manyan zunubai ne wal farhu wasu sururu bi adal muslimin da farin ciki da jin daɗi idan an cuci musulmi wannan eh, wato yana cikin manya-manyan zunubai na zuciya kana zo ka ga musulmi sun cutu ya zama kana farin ciki kai kana dariya kana jin daɗi washe matata bi musibatihim da zuwa kana yawo da abin da Allah ya eh, jarrabe su da shi Allah ya taɓa wani musulmi da wani laifi yana shaye-shaye ko yana caca ko yana zina ko abu kaje kana ta yawo kana yaɗa shi kana yamu didi wani kaza kaza wani kaza wani kaza duk wannan haramun ne wa muhabbata ko kuma ka ana yi kana jin daɗi wa muhabbata an tushi alfasha fihim da kuma san ka ji an ce alfasha ta yaɗu a cikin mumine a cikin suratun nur da aka kawo kissar sai da Aisha radiyallahu anha da isal ifk Allah wai wa'annan da suke son su ji alfasha ta a cikin muminai Allah ce la'anci ya la'ance su yana da lahira Allah ya tsine musu saka yawo kana yawo ana ta yawo in an ji abu mara daɗi akan mutum ajiya ta yawo da shi ana yadawa wanda yana cikin manya-manyan zunubai na zuciya to wa hasaduhum alama atahumullahu min fadli da hassada ga muminai akan abin da Allah ya ba su na fallarsa wannan manyan zunubi ne yana cikin manyan zunubai hasada ah, wata manne wata manna zawa da zalika anhum har mutum ya dinga kwaɗayin wannan ni'imar da Allah ya ba wannan mumini Allah ya zamar da ita wannan shi kansa fatan ko burin a ce ya rasa zunubi ne wata wabi hadhihi al-umuri allati hiya ashaddu tahrima min az-zina da kuma abubuwan suke biyo irin wannan al'amura wa'anda haramcinsu wannan abubuwa na haram da ce haramun a zuciya haramcinsu ya fi haramci ya fi tsananin haramci akan zina wa shirbil hamri da shan giya wa gairuhuma min kaba'ir zahira da wannan na manya-manyan zunubai na zahiri wala salaha lil qalbi wala lil jasadi illa bi sinabiha babu kuwa aminta ko nagarta ga zuciya ko da jiki sai idan sun nisanci waɗannan abubuwa wacce wacce min ha kuma sun an cuba daga waɗannan abubuwa wa illa fa huwa qalbun fasidun in ba haka ba to ya zama ta zama zuciya gurɓatacciya wa idza fasadal alqalbu fasada badanu idan zuciya kuwa ta ɓaci to jiki gaba ɗaya zai ɓaci to za mu tsaya a nan eh, insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba gobe daga faɗarsa wa hadhihi al-afatu ma tunsha'u min al-jahli bi ubudiyyati al-qalbi cewa waɗannan abubuwan eh, ana ana ana samun su ne saboda jahilci da ubudiyar zuciya da barin tashi da ita mutane sun kuma yi hankali akan akan akan ibadar jiki eh, ibadar zahiri ba su san ibadar zuciya ba sun jahilce ta balle su tashi su aikata ta Uh, wannan shi ne ke kawo wa'annan uh, uh, musibu da fitantunu lokaci ya yi za mu dakata a nan allah ubangiji ya ba mu ikon sanin ibadar zuciya da ibadar harshe da ibadar da kuma tsayawa a yi aiki yadda ya kamata a yi a yi abauta wa Allah da dukkanin wa'annan abubuwan Eh, ibadojin da eh, da ya dora mana eh, rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna subhanakallahumma wa